لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين kar ka buɗe idonka zuwa ga abin da muka baiwa wasu kafirai na jin daɗi mai gushewa kuma kar ka yi baƙin ciki saboda ƙaryatawarsu sannan ka ƙanƙan da kai ga muminai